sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris yanzu haka 'yan najeriya na shirin zuwa zaben gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisu wanda zai gudana ƙarshen wannan mako bayan kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Yau a cikin wannan shiri za mu duba tasiri ko kuma gudunmawar da kafofin sada zumunta suka bayar wajen yada manufofi da kuma tallata 'yan takara a zaben shugaban kasar da aka yi. To kamar da yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, kafofin sada zumunta irin su Facebook da Twitter da Instagram sun taka gagarumar rawa wajen yada manufofin 'yan siyasa da tafka muhawara da kuma tallata 'yan takarar zaben shugaban kasar najeriya da na 'yan majalisu kamar yadda masana suka bayyana saboda haka mun samo wasu daga cikin masana wannan fanni domin yin tilawar abin da ya faru da kuma matsalolin da aka fuskanta da farko mun fara jin ta bakin malam sale umar gwani masanin harkar sadarwa a najeriya wanda ya fara mana bayani kan abin da ake kira da 'yan social media. To, kasan na ɗaya tukuna idan ana magana social media yawanci ana magana ne na mutane waɗanda suke da waya suna kuma hawa intanet suna mu'amala ta wasu waɗannan shafukan sada zumunta ɗin. To, gaskiya bambancin da aka samu a wannan zaɓe in ka kwatanta da sauran zaɓuɓɓuka da aka yi shine an yi amfani da social media din nan matuƙa wajen wayar wa mutane kai na sanin muhimmancin zuwa karɓar kati na dindindin na su, zuwa muhimmancin tabbatar da suna da rajista a rumfar da za su yi zaɓe da sauransu sannan ita kanta hukumar zaɓe ta inec ta ba da dama wa mutane su rika ziyartar shafukanta suna samun bayanai dalla-dalla a kan duk abubuwa kamar dokoki kamar tsare-tsare da sauransu na yadda ita shi zaɓen zai kasance. Masanin ya yi kuma tsokaci kan rawar da irin waɗannan kafofi suka taka. To bayan wannan kuma akwai amfani da aka yi da su kafafen sada zumunta na social media wajen tabbatar da kan cewa 'yan takara sun yi taka tsantsan ko su jam'iyyu wajen yada labaru na karya wajen yada labaru na fatanci ko kuma labaru da za su iya tada hankalin jama'a ba za a ce ba a samu wannan ba amma gaskiya an takaita shi sannan kuma ya ƙara bada wa su waɗanda suke cikin wannan harka dama na isar da sakonni wa mutane da yawa Malam Muhammad Hashim Suleiman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya duba mana tasirin waɗannan kafofi. Eh wato tasirin zai iya za iya duba shi ta siga biyu. Sigan farko shi ne na tattaro su masu zaɓe ko zama wani dandali inda su mataimakan shugaban ƙasa na akan harkar yatsa jaridu suke iya tsallake jaridu da gidajen rediyo yi magana kusan in ce fuska da fuska da masu zaɓe ya inganta sosai domin dukansu daga su garba shehu asu usaini a suna da su mutanen atiku duk suna da bango a facebook a twitter da su waye da suke tattaunawa da magoya bayan su da kokarin kuma su ga sun jawo mabiya. Ɗaya tasirin kuma da zai yi shi ne zan iya ce maka ba ya nuna cewa har yanzu wasu kafafen yada labarai kamar su rediyo a arewa sun fi su waɗannan su social media inganci domin ko ka lura cewa zaben dai yadda ya taho masoya a titi sun zaɓi a titi masoya a shugaban ƙasa buhari sun zaɓi buhari kamar ba a iya samun canza musu ra'ayi ta amfani da wannan social media ba kusan ma daga ƙarshe zan iya ce maka da ya taimaka wajen raba kan 'yan Najeriya ta wajen zage-zage da wa juna mutunci da maganganu ba bisa ka'ida ba. Malam Umar Sale Gwani ya ce wannan ya sa Atiku Abubakar ɗaya daga cikin 'yan takarar zaben shugaban ƙasar da aka yi a Najeriya ya yi amfani da irin wannan kafa wajen bayyana aniyarsa na tsayawa takarar zaɓe. kwarai da gaske sannan kuma ma ya ba da dama wanda yake 'yan najeriya za su yi amfani da wannan kafa su aika masa da tambayoyi akan wasu irin tsare-tsare na shugabanci da yake nema wanda kuma wannan ya ba da dama kai tsaye mutane sukan aika da tambayoyi a ba su amsoshin da watakila ko su gamsu ko ba su gamsu ba amma dai an yi amfani da wannan kafa ɗin sosai. Malam Hashin Suleiman ya ce duk da tasirin irin waɗannan kafofi na social media kafar rediyo ta fi tasiri a yankunan karkara. Ba ƙaramin ci gaba ba saboda magana ne tsakanin shi ɗan takara da magoya bayan shi amma wancan bayani da ne maka zafin da ya fito sai ya nuna cewa kamar da alamun da suke koda a yaushe akan wayannan kafafen yada labarai kamar ba su fita sun yi zaɓe ba mutanen arewa masu jin rediyo faransa da wasu gidajen rediyo kusan su ne suka fita suka yi zaben su kuma wa'incan kamar sun yi mukan kira su 'yan siyasar social media kenan domin kaga gab da zaben an ta jin wani ra'ayin jama'a ita social media kusan kashi saba'in na jin ra'ayin jama'a ya nuna a ne zai yi nasara akan shugaban kasa mai ci fiye da inda take zato amma kuma da aka yi zaben sai aka samu akasin haka to ta nan ne masana suke ganin cewa ko dai su wanda suke social media nan ba su da ƙuri'a ko kuma sun ta'allaka ne akan social media ba su fita su yi zaɓe. Shi ma Umar Sale Gwani ya ce har yanzu babu wata kafar yada labaran da ta sha kan rediyo musamman a yankin arewacin Najeriya. Har yanzu da saura domin saboda idan ka tattara gaba ɗaya jama'a wanda suke amfani da wayannan kafafe na yada da zumunta yawansu bai taka kara ya karya ba a cikin yawan masu jefa kuri'u da ake da shi na rajista kuma barin baka misali babban dalili da ya jawo nasara na ita jam'iyyar da ta yi nasara na wannan zaben shugaban ƙasa ba komai ba ne saboda samun dama da aka yi na shiga karkara kusan lunguna daban-daban ana wayarwa mutane da kai na ayyuka da ita gwamnati mai ci ta yi da kuma buri da take da shi ko kudurori na ci gaba da wayannan ayyukan da kuma sabbin ayyuka. To a arewacin Najeriya gaba ɗaya har yanzu babu wata kafa ta yaɗa labarai wadda za ta sha kan rediyo a wajen ilimantar da mutane da kuma yi musu bayani akan lamura na yau da kullum alal misali kamar ita wannan zaɓe da aka gama shi su kafafe na sada zumunta na social media sun taimaka wa 'yan boko wanda da suna yin zuwa jefa kuri'a ba su damu da waye ya yi takara ba yanzu sai ya ba su dama wanda yake suna iya kutsawa su yi bincike akan kowane irin ɗan takara sannan kuma wanda yake bai mallaki rediyo ba ko bai mallaki tv ba ko kuma baya har kansu still yana samun dama wanda zai zo ya duba ya ga 'yan takara ya ga bayanan da suka yi. Batun cin zarafin juna da ɓatanci da yada labaran karya na daga cikin wasu abubuwan da suka yi wa waɗannan kafofi illa kamar yadda za ku ji daga bakin Malam Hashim Suleiman. Shi wannan san da yake mu demokradiyya ma sabuwa ce a wajen mu amma kaga kaman kasashen da suka ci gaba su faransa su turai ai akwai abin da suke kira ma an yarda da shi negative campaign advertising wato kaman wani campaign na fatanci wasu mu a nan kaman su manyan hankar jarida su rediyo kaman su rediyo faransa ai kaga akwai tantancewa da control amma ita social media nan babu mai tantance labari babu edito na yi mafarki na farka kurin zan zuba shi kuma abu ne da yake shiga mutanen sosai yanzu wannan ya nuna cewa zai yi tasiri nan gaba sosai a lokacin zaɓe lokacin da ya inganta ya shiga cikin mutane. To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. da jin ta bakin wasu daga cikin jama'a kan ra'ayoyin da suke da shi dangane da rawar da waɗannan kafofin sadarwa suka taka. A madadin Malam Umar Sale Gwani da Muhammad Hashim Suleiman da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Mustapha Adebisi Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.